بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta Lahadi ta kuma goma sha ɗaya ga watan goma sha ɗaya ba na goma sha ɗaya ga watan zulƙada a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da goma sha hudu ga watan takwas shekara ta 2016 miladiya a darasin mu na 60 a cikin wannan littafin mai albarka littafin mota umali za mu tashi a babi na biyar a kundi na biyar kundi na biyar shi ne kitabun juma'a kuma babu na biyar shi ne babu ma ja a fi sa'i yawmal juma'a aka yake kafin nan ga wata tambaya ke cewa assalamu alaikum ta ce tana cikin masu sauraro amma daga cikin gida a darasin da ya gabata cikin darasinmu na baya mun yi magana cewar ana yin yanka domin neman kusanci ga allah madawacin sarki wancan a hadisan baya da muka karanta na zuwa masallacin juma'a da wuri ce wanda ya ji a sa'a ta farko faka annama karraba badana to tambayar ta ita ce nan, shin za a iya yin tarayya wurin yin wannan yanka musamman alayya mutum mutane nawa za su iya tarayya wajen yanka rago ko shanu to tam amsar anan ita ce idan mutum zai yi layya wana ji da kyau yana yin layya ne da al'an'am dabbobin gida su ne raƙumi da sa da akuya ma'ana da akuya da cinkiya kenan da fari da ja su ne alhanam da su ake yi ɗaya kenan na biyu mutum yana da daman ya yi tarayya ne kaɗai a lokacin da za su yi layya da raƙumi ko da sa a shi ake yin tarayya kuma ana yin tarayya ne daga mutanen da suke bakwai abin da yi ƙasa in za a yi tarayya mutane za su tarayya wurin yin layya da da raƙumi ko da sa su yanka a matsayin layya kuna ji da kyau ko to za su yi ta ne da ƙasa da eh, mutane bakwai abin da ya ƙasa domin ba tantan ba ne da za a ce kowa ya ba da kuɗi a samun mutum ashirin mutum talatin a in dai layya ce da za a yi ta neman kusanci ga allah maraukin sarki ya zama na ya yi a matsayin layya to mutum bakwai za su iya yi abin da ya ƙasa ma'ana mutum bakwai su tara kuɗi mutum shida mutum biyar mutum hudu mutum uku mutum biyu kuma mutum ɗaya yanka amma wannan ya takaitu ne ga raƙumi da kuma sa amma ita shi rago ko tinkiya ba a tarayya a ciki ko da kuwa ragon shi ya fi kowane tsada a farashin bana inda sunan shi rago ko da ya yi daidai da wani ƙaramin ɗan maraƙi haka inda sunan shi rago to ba za a yi tarayya a kai shi ba mutum ɗaya ne zai layya da rago kuna gina da ke ko mutum ɗaya zai yi layya da rago ya halatta an za ka yi layya ka yi layya ka ce wannan da ka yi layya ne ko da rago ne ka yi layya ne da karan kuma da iyalanka wannan ka sa iyalanka ne ta ba'an amma dai a matsayin an yi layya in ce na yi layya ka ce ka yi layya kuma hukunce hukuncen layya su hau kan mutum to ba a tarayya a wurin yanka rago kuma idan za a yi layyan ma da raƙumi ko da sa mutane bakwai ne abin da ya ƙasa suke taruwa su wannan yana da fa'ida zai yau ku je kara ku je wurin sayan dabbobi ku samu raguna da kuka samu ba ga shirar layyace sai raƙuma ku biyar ko ku hudu ko ku bakwai sai ku tara kuɗi ku sai raƙumi ɗaya eh eh eh mana sai ku sai raƙumi ɗaya sai ku yanka ko ka sai sa ɗaya ku yanka kuna ji da ke ku mu dawo karatunmu babu ma ja a fi sa'ayi yau juma'a babin da izo zai mana bayani kan abin da ya shafi tafiya ranar sallar juma'a tafiya daga yaushe ne ya zama na wajibi mutum ya zama ya rufe komai nashi ya dakatar da komai nashi domin tafiya masallacin juma'a saboda hadisun da muka karanta man karanta hadisi ne kan abin da ya shafi falalar sammako wanda ya taho fi sa'atul ula saka annama ƙarraba badana wanda fi sa'atul saniya saka annama qarraba baqara wa man dayru fi sa'atul salisa saka annama ƙarraba kabashin aqra to yanzu wannan lokaci ne na wajibi shi ba falala ba ne? Inda wannan lokacin ya yi? to dole ya zama kowa ya rufe kayansa ya tafi masallacin juma'a wannan ga duk wanda sallar juma'a ta zama wajibi a kansa shi ko wanda sallar juma'a ta zama wajibi a kansa shi ne rajulul muslim ar almuslim al-muslim al-baligh al-hadir as-sahih waje mai mita arrajul rajul mutum namiji mutum namiji kenan an fitar da mace juma'a bata zama wajibi akan mace ba juma'a bata zama wajibi akan mace ba al-muslim wanda yake musulmi kenan juma bata zama wajibi akan arne ba wana ji da ke ko duk da ranar alƙiyama sai an tumce shi akan me yasa bai yi ba abin da ya zama wajibi a kansa shine yin imani imani aka fi bukata ba yin sallar juma'a ba tukunna dan yi juma'a bai bai shaida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba ai kaga juma'a shi ta yi ba raka ar-rajul abin ar-rajul muslim al-baligh wanda ya balaga yana wanda bai balaga ba juma'a ba ta zama wajibi a kansa ba amma inda ya balaga kan to juma'a ta zama wajibi a kansa in bai je ba sai an hukunta shi alhadi wanda yake zaune a gida kenan wanda yake halin tafiya juma ba ta zama wajibi a kansa ba inda yana halin tafiya to juma ba ta zama wajibi a kansa ba as-sahih yana cikin koshin lafiya kenan in ba shi da lafiya juma ba ta zama wajibi a kansa ba ko da yana zaune a gida ba yana halin tafiya ba ne in dai ba shi da lafiya to juma'a ba ta zama wajibi a kansa ba kai ba ma shi ba hatta wanda yake tare da shi yake jiyarsa yake duba shi ya mai fifita ya mai kome kaza ya mai kome kaza shi ma juma'a ba ta zama wajibi a kansa ba Ana fatan mun fahimci wannan da ke ku. waɗannan da juma'a ba ta zama wajibi a kansu ba su ne aka cire to amma fa waɗanda ba su ba fa saboda haka sai kowa ya kasa kunne ya ji abu marwan ubaidullah ibn yahya al yake cewa qala haddathani yahya a malikin annahu sa'ala ibn an qawli allah azza wa jal ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawm ila jumati fas'au ila dhikrillah فقال ابن شهاب an الله umar كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فمضوا إلى ذكر الله قال أبو مروان شيني عبيد الله بن يحيى الليثي غير قسكون سكي كراتم وطاء ولن يحيى بن يحيى الليثي يارسي كرات ريفيو دسبعين دتقص يتحدثني يحيى يتي يحيى ابن يحيى الليثي ya karantar da ni wannan ya rasu ya karanta 234 an malik daga malaminsa malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira inda ya rasu ya karanta 179 annahu lalle shi malik din sa'ala ibn shihab ya tambayi malaminsa ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an qaulin lahi azza wa jal nan gane da tafsirin wannan ayar fadan Allah madaukakin sarki da ya ce. ya ayyuhallazina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka imani ya ku dukkanin waɗanda suka imani ka lura da kyau nan da aka tashi kira sai aka kira wanda suka imani kenan waɗanda ba su imani ba ba sa ciki kun gane ku wanda bai su imani ba bai ciki da an buɗe ayyana da ya ayi hal na lalbi na amanu ba abu jita da ya ayi hal nasu ba aka ya ayi hal nasu kowa da kowa ya ayi hal nasu an tumul faqara ila يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يا أيها الناس يا كمتاني إني رسول الله إليكم neman aikin Allah ne zuwa gare ku jami'an baki ɗayanku haka dole ne mutum ya imani da manzo Allah sallama shi sai yake fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi allazi yu'minu billah ya ayyuhal ladina amanu ya ku dukkanin waɗanda suke imani idza idan aka kira sallah idan nudiya lissala idan aka kira sallah min yawmil juma'ati daga ranar juma'a kenan idan aka kira sallah kiran sallah na sallar juma'a wani ji da ke aka kira sallah kiran sallah na juma'a domin da aka ce min yawmil juma'ati kiran sallah a ranar juma'a zai iya amsa sunan kiran sallah asuba kiran sallah asar kiran sallah magariba na isha ina fata kun ga mun ta maimaita ire-iren waɗannan cewar yawon juma'a ranar juma'a ranar juma'a shi ranar juma'a ce ko kuma sallar juma'a kenan wannan kiran sallar da ake magana kiran sallar ne na juma'a ya halazi na amanu idan nudiya lis idan aka kira ni yawon juma'a ce, kiran sallar na sallar juma'a ana yin wannan fas'au ila zikirla, to ku tafi zuwa ambatan Allah ku kama hanyar zuwa ambatan Allah ku yi shiri ku yi ɗamara ku dakatar da komai ku tafi ambatan Allah subhanahu wa ta'ala faƙala bin shihabi sai bin shihab muhammad ibn muslim az-zuhri sai ya ce shi bin shihab ya rasu ya gara ta 125 ya ce kana umar bin khattab ya ƙarauha umar ibn khattab ya kasance yana karanta wannan ayar ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil idan aka kira sallah a ranar juma'a famudu ila zikrillah ku tafi zuwa ambatan Allah ku tafi zuwa ambatan Allah famudu madha ya shude yamdi yana shude famudu ku shude ku tafi zuwa ambatan Allah subhanahu to anan ya yake tsakanin fas'au ila zikirillah da famudu ila zikirillah umar ibn khattab haka ya kasance yana karanta ta famudu ila zikirillah aha ana fatan kun gane wannan da kyau ko to ku lura da kyau ku lura sosai wannan karatun da umar ibn khattab yayi yayi shi ne kafin halifanci sayyidina usman imana ba shi ne awal amirul na ba shi ne khalifa na biyu ai usman khalifa na uku a lokacin da ayoyin qur'ani suka sauka manzan Allah sallallahu ta'ala salama yana da waɗanda suke rubuta mai qur'ani ɗaya kuma mutane suna ta haddace qur'ani tun a lokacin da yake sauka da dumudumunsa. sa sannan kuma waɗansu suna rubuta kwafinsu na qur'ani kaga akwai kwafi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sa waɗanda suke rubutawa suke rubuta mishi akwai kuma waɗanda mutane suke rubutawa don kansu ina fatan kun bayyace wannan da kyau kuma kun gane a kowace shekara idan ramadan ya yi manzan Allah sallallahu ta'ala sallama mala'ika jibril yana zuwa wurinsa sai manzan Allah ya maimaita ƙur'anin da ya sauka a shekarun da suka wuce sai a anasulama ya maimaita ƙur'anin a gaban mala'ikar jibrilu a kowane watan ramadan ina fata mun ga kuna biye da ni sosai a watan ramadan na ƙarshe na rayuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai hakan ya faru sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya maimaita ƙur'anin da ya sauka mun ci ƙwar'anin da ya sauka a gaba ɗaya tun daga farkon kira tun daga farkon sauka kira har zuwa ayar ƙarshe ran salama zai maimaita ta haka yake a kowanne watan ramadana haka yake a kowanne watan ramadana wanda yake wanda yake saurara mushi haddar shine malaika jibrilu eh ina fatan kun fahimci wannan da kyau to da Ramadana ƙarshe na rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai hakan ya faru sau biyu sai da sallama yake jilla yake ga akwai alamun ba zai sake yi ba zai kai wani ramadanin ba akwai yiwuwar ba zai kai wani ramadanin ba to tun da ya faru sau biyu wannan biya ƙur'ani da aka yi sau biyu a watan ramadana na ƙarshe na rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ake kira al'arudatul akhira al'arudatu al'akhiratu biya ƙur'ani na ƙarshe da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi a gaban mala'ika jibrilu kuna fahimta ta da kyau a watan ramadana na ƙarshe ya biya so nawa so biyu a wannan biyawa biyun ana magana kuma biyawa ƙarshe ma a biyun ba biyawa farko ba biyawa ta ƙarshe a biyun ita ya kira al'ardatu al'akhira biya ƙur'ani na ƙarshe da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi a gaban mala'ikar jibril to daga cikin sahabai a kowane suka halarci wannan biya ƙwar'ani na ƙarshen kuma a wannan biya ƙwar'ani na ƙarshe ɗin ne a ne aka tabbatar da waɗansu ayoyin aka share waɗansu ayoyin aka share shi gaba ɗaya Ina wannan sun fita daga cikin kundi na alƙur'ani mai girma a wasu kuma aka tabbatar da waɗansu kalmomi aka share waɗansu kalmomi a wannan biya ƙur'anin na ƙarshe da mala'ika jibrilu da anan salama yawa mala'ika Jibrilu. saboda haka da saina abubakar ya zo haɗa ƙur'ani bayan da aka samu wani mummunan hatsari wani yaƙi aka je na musulmatul kazzab ya zama na makaranta ƙur'ani alaran momi cikin sahabai gangaran wajen guda saba'in aka yi musu kwaf ɗaya aka kashe su da daga nan ne fa umar ya ce gaskiya ya kamata a ɗauki mataki kan ƙur'ani ba kowa ya haddace ba in dai zubi guda aramomi za a musu kwantan ɓauna a ce aramomi kusan hamsin kusan saba'in a ce an hallaka su to ya kake gani ya kuke ganin makoma ƙur'ani wasu shekaru wannan ya sa abubakar sultawa umar bin khattab ya gamsar da sayin na abubakar tun da shi ne khalifa a lokacin cewar lallefa fa a tara Kur'ani? duk da kowa da yawa wasu sun haddace ɗaya kenan kuma kowa ya ɗan rubuta wanda zai rubuta shi a karan kansa biyu kenan ya kamata gwamnati ya zamana tana da kwafi guda ne nata kun gane maganar sai ne sai na abubakar da ce a ba zai yi abinda manzo Allah sallallahu alaihi bai yana na a raye bai haɗa ba shi ba zai haɗa. kuma da ya shiga ya fita ya shiga ya fita sai da ya gamsar da shi da ya tashi sai cikin kwamitin da za su yi aiki akwai zai bin sabit ya ce na yanka saurin mai matashi kana da kwanya sai ya ɗauko shi ya sa shi ne ya jagoranci rubuta ƙur'ani kuma zai bin sabitin ya halarci biya ƙur'ani na ƙarshe da mala'ika a nan sulama yi wa mala'ika jibrilu ina fata mun fahimci wannan da kyau sai zama na aikin wannan kwamitin shine su hada qur'ani gaba daya sai suka hada qur'ani gaba daya a samu aya ɗaya wurin wancan a samu aya ɗaya biyu wurin wancan aya biyar wurin wancan aya kaza aya kaza aya kaza wurin wani wurin wani wurin wani haka aka hada su aka dinga rubuta su a fatu jam'in fata kun gane ko aka dinga rubutawa a birnin iccen dabino ya za ka ga allon kenan haka aka dinga ɗaɗɗaure su aka dinga ɗaɗɗaure su ya zama na kofin ƙwa'ani ga shi kuma a lokacin da za a rubuta ba za a karɓi aya a wurinka ba sai kana da shaida a kan haka sai aka je wajen huzaifatu abin nan wajen abin nan huzaima a wurin shi aka samu laƙadar ja'a kuma rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina rahufur rahim wasu ka suka ce a'a ba wannan ayat bace waccan ayat ce minal mu'minina rijalu sarqu ma hadullah alayhi aka same ta a wurinsa kuma shi kada yake da ita aha kuma gashi an ce kafa a karba ya a wurinka sai an samu mutum nawa biyu shi kuma gashi kada yake da ita aha shaka ya a to za mu sahabi wanne ne ba ya dare shi ba an sha ga yaya yauwa wata rana wani sa'insa a uzbin magana ta shiga tsakanin anan sulama da wani behudi ba a kira ta sa'insa ba yi shi behudi ya ce anan sulama bai ba shi kuɗi ba wani sulama ya ce ya ba shi kuɗi mana ya siya ya ba shi kuɗi to gaga shi behudi dama maganin darajar kuwa yake yi ba ana cikin haka sai ga Huzaima wai yi Yahudi yana nema a kawo shida a an sauya kawo shida ka ji rashin kuɗi da ku ka ji rashin kunya manzala kuma ba sai ya ba da shaida ba sai ga Huzaima Huzaima sai ya ba da shaida ya ce manzo Allah ya ba ku haka jin duniya ya ci shi ya ba da shaida Annabi sallallahu ya tambaye shi ya ce ya lalla ka zo mana da abu daga sama ba mu nemi shaida wurin kuma ba sai wani taro da sisi wani zai ce sai ka ai mun shaida ka bayar kawai tunda ka ce ka bayar mun shaida ka bayar kuma haka take ko ba kai ke ba mun shaida ka bayar sai rasul ya ce shahadatu khuzaima ta'dulu shahadatayn shaida khuzaima ta yi daidai da shaida mutum biyu shi shaida shi ta yi daidai da shaida mutum biyu duk inda ake neman mutum biyu su ba da shaida to da ka samu khuzaima ka kawo ka kammala sanar salama yana dare ya faɗi haka shi ke nan da aka zo kan magana da ƙadar jawa kuma wata sai aka jana sanar dama ya ci shahadatin ko zai mata adilu ce ne subhanallah al'afu sai aka rubuta aya sai aka rubuta to haka aka rubuta ƙur'ani gaba ɗaya a zamanin sannan abubakar aka yi kulli aka ɗaure shi aka aji amma wannan bai hana kowa ya karanta nashi ba ya karanta shi a yadda ya rubuta sawa'un ya rubuta al'ardutul akhira biyu ƙur'ani na ƙarshe ko kuwa a'a bai goge ba duk da an goge a biya ƙur'ani na ƙarshe an canza wasu kalmomi wasu kalmomi an tabbatar da su wasu kuma an share su kuma bai ci magana ta da ke koto ana nan sai ga zamanin da sai na usman ya zo a zamanin da sai na usman sojojin sun tafi armenia da azerbaijan sojojin musulunci domin za a je a yi fatahu yankin a ji abin nan a haƙi wuraren to sojojin wasu fito daga sham wasu fito daga iraki ai sai aka nema a da a ba hamata iska saboda wasu wannan suna karatun ƙwararri da abin da ba waɗannan suke yi ba gasar sahabbai da kuma manya cikin tabi'ai waɗannan suna karanta ƙwararri da abin da ba waɗannan suke karantawa ba sai hufai fatu yaman ya dakatar da wannan tafiyar ya dawo madina in zai samu fambo na afan ya ce lalle ya kamata adrik azil al'umma ka shi wannan al'ummar domin bala yana neman ya afka mata ga su tun suna karanta qur'ani wannan ya karanta wannan ya ce ba haka aka sauka ba ga yadda yake a ah, to ka karanta ya yi wallazi na amunu idan nudiya lis salati min yawmil in eh uh-huh. fasawu ila la sai ga jonta ya karanta famdu ila la kaji ji wance ya karanta laisa alaikum junahun an tabta ku fadola min rabbikum ah, ah, eh, laisa alaikun junahun an tabta ku fadola min rabbikum fi ma wasu mil hajji wanda ya karanta wa kana wa ra'ahun malikun ya ya'khudhu kull safinatin salihatin a hmm? ga kai maka ce hmm? sai usman bin affan ya sa a ɗauko wannan ƙur'ani ɗin da sai na abubakar yasa aka hada yasa a ɗauko shi ɗaya idan aka ɗauko shi a kwafe shi kuna ji da ke ko in aka kwafa to za a wannan abin da aka kwafa ɗin shi za a aika zuwa garuruwa wannan shi ne ƙur'anin da za a karanta wannan shi ne ƙur'anin da za a karanta ɗaya kenan duk wani wanda ya rubuta saɓanin haka ya halarto da wannan abin a ƙunshi saboda wannan ƙur'anin da aka rubuta waɗanda suka rubuta shi shine su zai dubin sabiti kuma sun halarci biya ƙur'ani na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mala'ika jibrilu. to saboda haka wannan biya ƙur'ani na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mala'ika jibrilu shine ƙur'ani tunda shine aka tabbatar da wani aka share wani aka daidaita abubuwa gaba ɗaya na ƙur'ani kuma ba da jimawa ba na sallama ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shine kan idan sahabbai da rana ba da daddare ba da rana ba da daddare ba sai na ya yasa aka hada qur'ani nan kowa ya kawo wannan da ya aika birane su ne qur'ani da za a karanta na farko ya bar kwafi ɗaya a madina na biyu ya ban makansa kwafi guda a matsayin shi na khalifa na uku ya aika da kwafi ɗaya zuwa makka na hudu ya aika da kwafi ɗaya zuwa basara na biyar ya aika da kwafi ɗaya zuwa kufa na shida ya aika da kwafi ɗaya zuwa sham su ne kwafi guda shida na ƙwar'ani da aka kwafa daga wancan ina fata mafi wannan da ke ko shi ne kwafi guda shida da aka kwafa shi ne zance mafi inganci a ko zancen da yake cewa kuma aika da wani zuwa bahrain wasu kuma suka ce zuwa yaman suka ce zuwa misar amma da waɗannan kwafi shida da na ambata muku su ne kuma a waɗannan garuruwa cikin taimakon Allah ta'ala duk malaman kira'o'i suka bayyana a makka aka fitar da nafi ibn abi al-madini da malamin su abu jafar yazid ibn qaqa a madina kenan makka abdullahi ibn kafir al-makki basra abu amr al-basri da yaqub al-hadrami sham abdullahi ibn amir al-shami kufa wa bil kufati al-gharra minhum thalatha can kuma ga asim ibn abin da al-kufi da kuma hamza ibn zayyad al-kufi da kuma aliyu al-kisayi duk daga waɗannan garuruwan guda aka aka aika da duk daga na waɗannan alarrafin waɗannan makaranta suka bayyana shi yasa kafin ƙira'a ta zama ƙira'a sai ta yi daidai da rubutun da sayyidina usman yi na al-qur'ani yayi duk ke takaitaccen tarihi da na baku na baku ne domin ku bambance tsakanin fas'au ila la da kuma famdu ila la. famdu ila zikirillah ana karanta ta ne kafin ma'ana salama ya biya ƙur'ani biyawa ta ƙarshe ga mala'ika jibrilu amma bayan da ya biya ƙur'ani biyawa ta ƙarshe ga mala'ika jibrilu sai aya ta tabbata akan fas'au ila zikirillah ina fatan kun gane kuma za ka iya maimaitawa eh eh a ah, arma dole za a yi kun bayanci dole ne ke rike wannan domin a kai shi ne mabiya addini shi a suke cewa an canza ƙor'ani suna cewa ana ce an canza ga shi kun karanta a muwatta zuwa mutu kirin la haka umar ɗin ya karanta to haka matsala ta farko bai da umar ɗin ba balle mu saurare shi haka zai ci aisha ta karanta ashirar rubu'atun ya shardin nan ta aibe yadda da ita ba in hadisi yana cikin bukari ta aibe yadda da hadisin ba balle ya kafa maka hujja mutum zai kafa maka hujja ne da abin da kai ka yadda da shi shi ma yadda da shi da zo da aka ka kiyaye sosai kun ji wannan za mu dinga samun jifa-jifa a waɗansu wuraren aya kaza kamar wallahi iza ya gasha wannan hari iza ta jalla wa zakara wal unsa kuma hadisi ne yana cikin bukari sai daga kullum muna maimaita mutum baya karanta karatu shi kadai a karanta mashi zai fi saukin ganewa kuma ya fi saurin fahimta saboda wannan karatu na Umar ibn Khattab kun ga yayi shi ne kafin Usman ibn Affan ya tabbatar da da karatu akan fuska guda ina fata mun fahimci wannan da kyau yanzu abu na gaba me matsayin wannan famudu ila zikirillah da ire-iren waɗannan kira'o'i da ake samu a cikin littattafai na musulunci eh eh an share hukuncin su ba a karanta su matsayin qur'ani ba a karanta su matsayin alqur'ani ɗaya kenan sautin da kaga ba a karanta su matsayin qur'ani kenan za a karanta su kewa mutum hukunci da su eh to kan mu shiga ta fari'a su yanzu wannan famudu ila zikrillah za ta zama fassara ce tafsiri ne na fas'au ila zikrillah kulura sai zama fassara ce ta in an ce fas'au ila zikrillah me ake nufi famudu ila zikrillah ba ta zama kira'atun tafsiriyya kenan to me ya ma'ana famdu ila zikirillah ku tafi zuwa ambatan Allah qala malik rahimahullah wa inna mas'ayu fi kitabillahi al'amalu wal fi'l يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض وقال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم أدبر يسعى وقال إن سعيكم لشتى إنا لله وإنا إليه راجعون ya kuke nan hadda ƙorani wurin malik wa ana neman sa'a ne da ya sa'a da sa'a da sa'ayu din nan sinun ainun ya'ara suna aka dan har haɗa sa haka aka dan yi tamman su a takaice tukunna ayoyin ne ake nema fa wai dan a haska maka su ka dai gane yace man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'iha wa huwa mu'min fa ulai kana sa'ihu mashkura subhanallahi sannan kaga ana buƙatar ka haddace qur'ani ana karatu dan zo ka ce wa man wai za ta wallahi sa'afil ardi ka ce a wani izu take a wani izu take ko a wani sura a wata sura take a wata sura take ba kammala bayani ba a ce kuma wa ma man yi yas'a wa ya yakhsha ka ce kamar ka taba jin wannan ayar fa kuma adabara yasa yi ce a ya gane wannan fa sharafa nada a ga lokacin bai gudu ba kenan inna sa'yakum la shatta yace a wannan ita ma ya gane Allah fatan Malik ibn Anas yace wa inna mas'ayu fi kitabillah ina ka ce as-sa'yu a cikin Qur'ani shin ana nufin tafiya ne da kafa sa'a ya tafi gashi nan ya falle a guje kun da kyau ko ko ana nufin sa'a ya kama aiki domin zartar da wannan abin da aka umarce shi kun bai ce wannan da ke ko a karka fito sai ka karanta izu goma sai ce to sai ka tambayi wani kaci ina wani kaci a yana can ya tafi yana can ya tafi kana nufin yana can ya kama hanyar tafiya ko yana can ya dauki ƙur'ani ya kama kwami me kake nufi yana can ya fara karatu tun da ce yana can ya tafi ba kana da ya tafi da ya falle a kutu ba ya ce wa amma sa'ayu fi kitabillah sa'ayu da ya zo a cikin littafin Allah yana nufin al'amalu wal fi'il al'amalu wal fi'il a zo su kalmomi na ƙur'an na larabci da suke haɗa ko al'amalu aikin da ake yi wal fi'ilu da shirye-shiryen aikin Allah ta'ala yana cewa wai za ta walla kuma idan ya ƙin imani da kai ya juya baya kenan sa'afil ardu sai ya tafi a bayan ƙasa yana barna yulikul harfa wan nasar, ba ga wannan aikin da yake yulikul harfa wan nasal shine sa'afil ardu Allah ta'ala ce wa amma man ja'aka yas'a wa amma man ja'aka amma wanda ya zo maka ya zo wurinka a wannan zuwa da mai kenan da kafa yes a zuwa da mai kuma yana tafiya wan maman ja aka yes a amma wanda ya zo wurinka yana tafiya ka gano da dai akwai wanda yake da kafa akwai kuma wanda yake ba da kafa bane aiki ne tukuru ake bukata sai zuwa ne ne da kafa a cikinsu ja'a ja'a shine ya zo da kafa yas'a yana fatan wannan abin da yake so a wurinka tunda sun haɗu guda biyu ma man ja'aka yas'a amma wanda ya zo wurinka yana fata aiki na gari wa huwa yakhsha a lokaci kuma yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala fa anta anhu talha thumma adbara yas'a sannan shi fir'auna ya juya baya yas'a yana ji da isa wa adbara ya juya baya yas'a yana tafiya yana ji da isa fa shara fanada ya tara jama'a jama'arsa fanada sai in shela ya yi musu jawabi mai jawabin ya ce ana rabu kuma al'al sai ce shi ne ubangijinsu su mafi ɗaukaka to a ko aiko yana faɗin wannan da aka zahullahu ta'ala al'akhirata wal'ula وقال إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى للي أيكمكم مبنبنتاني للي أيكمكم kaga ba ka ce inna sa'yakum lalle tafiye tafiyen ku ba E, ko da ka ce tafiye tafiye kana nufin na aiki ayyukan ku mabambanta ne akwai masu aikin aljanna akwai masu aikin wuta akwai masu istighfari akwai masu ashariya akwai masu karanta qur'ani akwai masu fito Eh, ayyukanku daban-daban suke subhanallah inna kuma na shakka, lalle ayyukanku daban-daban suke ina fata mun gane wannan da ke to kenan wannan ana magana ne kan fassara ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min juma'a jum'ati fas'au ila zikrillah fas'au ila zikrillah ku tafi zuwa ambatan Allah kenan da an kira sallah abu na farko za ka casme ka tafi koko za ka fara shirye-shiryen tafiya ne abin da yake ake magana kaga in kana shago ne za ka rufe shago nan gado ɗan ta'adda zai afka maka shago kullura da kyau ko za ka ɗauki buta ke alwala in kana da tsarki ko kuma ka shiga bayi domin tsarki ai duka waɗannan ayyuka ne na sallar ba wai tafiya ce a guje mutum zai falle ba ina fata mun fahimci mun fahimci ba wai mutum zai zai sheka a guje ba a hausa ta yi karfi ba mutum zai sheka a guje ba ne ana magana daga lokacin da ta ji an kira sallah fas'au ila zikrillah ku tafi zuwa ambatan Allah saboda haka akwai wanda zai rufe shagon sai tafi ko kuma wanda akwai wanda yake dama shagon arfa iki tafiya zuwa akwai wanda yake yana da alwala ma'ana dai ana nufin da an kira sallah to komai naka na al'amarin duniyan nan ka ajiye shi ka kama hanyar masallacin juma'a ka kama hanya ta zuwa masallacin juma'a sabili da haka sabili da haka akwai wanda yake abu na farko da zai yi shine ya dauki buta ya shiga makewayi akwai wanda yake abu na farko da zai ya dauki buta ya kama alwala akwai wanda yake abu na farko da zai yi shine ya rufe shagon shi tafi masallaci da ma'alolar shi nana ina fata mun dumun gane wannan ɗaya kenan sannan kuma zai tafi ba da gudu zai tafi ba kisa sa dama aka ba da ka'idar cewar wanda ya tafi a sa'a ula a sa'a ta biyu a sa'a ta uku ana tafiya ne a hankali to amma dai wannan lokaci ne wannan shine kiran sallah na farko ko kiran sallah na biyu shine kiran sallah na biyu kiran sallah na biyu shine kiran sallah da ake yin sa bayan liman ya hau kan mumbai kiran sallah da ake yi bayan liman ya hau kan mumbai ma'ana liman ya hau kan mumbari ya zauna to shine kiran sallah da ake yi wanda yake haramtar da kasuwanci yake haramta da duk wata duk wani abu saboda umarni ne Allah ta'ala yi ce fas'au ila la wazaru bay wazaru albai ku bar kasuwanci ku bar saye da sayarwa saboda aka duk saye da sayarwa da aka yi bayan wannan kiran sallah haramun ne batacce ne haramun ne batacce ne ba shar'antacce ne ina fata mafi fahimci wannan da ke ku haramun ne na farko an yi haramci an sawa ma'alla Allah na biyu inda ɗayan zai dawo ya zo ya tare cinikin ya tayu in ka kiyar ce sai kai ga wurin sarkin kasuwa me ya faru ai lokacin da aka ciniki an kira sallah a to da an kira sallah ya ba ta ciniki ba shar'antacce ne. kun bai ci magana ta da ke ko tsoraka inda aka kira sallah kada mutum ya wasa ne ƙarshe kada mutum ya bari kuma har sai an kira sallah sannan wai zai yi shirin kuma zuwa masallaci a wani duk karatukan da muka yi na a samu ciki aini da wuya shi ko harama ya samu ina fata mun gane wannan da kyau to yanzu a wannan lokaci ne ake wannan kiran sallah a wannan lokaci ne ake wannan kiran sallah din na biyu kafin rana ta yi zawali ko bayan rana ta yi zawali to mun karanta wannan wannan karatun a darasinmu na ba yana da matukar kyau mu sake maimaita shi yanzu shine babi na biyu a kitab hukutus sala babi na biyu a kitab na hukutus sala inda malik ibn anas yace abin nan babu waqtil juma'a babu waqtil juma'a قال حدثني يحيى an مالك an عمه أبي سهيل bin malik an abihi أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى الجمعة قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى ويقوله نعم, نعم. ya ce babu waktil juma'a baban da zai bayanin lokacin sallar juma'a wannan lokaci ne lokacin sallar juma'a kafin rana ta yi zawali ko bayan rana ta yi zawali ya ce haddasa ne yahaya an malik yahaya ibn yahaya ne ya karanta da ne wani daga malik ibn anas an malik daga malik ibn anas an amhi abin suhail daga Babban malik shine am wan uba ko kanu uba shine abu suhail bin malik kaga abu suhail alkunya ce ai eh abu suhail alkunya ce menene sunan shine nafi ibn malik nafi ibn malik anas ibn malik kaga malik bin anas bin malik malik ibn anas ibn malik yanzu imam malik ibn anas sunan shine malik ɗaya kenan ko sunan mara baban shi ba anas sunan kakan shi ba malik ka kaga shi anas ibn malik ba ku sahabi ba ba anas ibn malik khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya kenan to haka kuma yanzu dan uwan anas din wan anas ko kanin anas kaga dole sunan shi ma ya zama ibn malik tunda anas ibn malik shi yasa ya zama sunan shi nafi ibn malik nafi ibn malik duk waɗannan yan uwan baban malik din kannansu da yayyansu gwaggwannin abin nan yan <coughs> uwan baban malik duk malamai ne malik din ne ya riga ya barin ƙasa shi yasa da ya baka jin dure sauran shine an amihi suhail bin malik abu suhail bin malik shine nafi ibn malik an abihi daga babansa malik kenan kaga malik bin abi amir kenan asbahi shi amihi din ya rusu shekara ta 140 shi nafi ibn malik din kenan haka kuma abihi shi malik kakan malik kenan malik bin abi amir ya rusu shekara ta 74 bai hijira annahu qala ya ce kuntu ara qinfisatan li aqil bin abi talib na kasance ina ganin qinfisa ce su ta aliyu bin abi ta aqil bin tsali a ya san ce su eh ce su tabar markaba tabar markaba tabar ma da ake da kaba ta nisa ko kasan daga baya ne ake yin tabarmar leda din nan da batu da to kafin ita akwai wasu ganye da ake yi da yawwa Eh, da kaba ake yin su to yace yana ganin tabar markaba ta aqil ibn abi talib aqil ibn abi talib aliyu ibn abi talib ja'far ibn abi talib me yake nufi eh ai ne na mutum daya aqil ibn abi talib shine babban su shine babban ya yi muzafar shine babban su aqil ibn abi talib aliyu ibn abi talib ja'far ibn abi talib duk ahlul baiti ne duk gaba ɗayan su ahlul baiti ne duk gaba ɗayan su ƴaƴan abu talib ne kuma kowannen su ya musulunta kun lura da kyau ko kenan idan cancanta idan cancanta na a zama khalifa ne daga ahlul baiti to kowannen su ya cancanta ya zama kenan me yasa za a takaitar da abin galibi na bi talib a ce shi ya cancanta ya zama khalifa a addinin shi'anci kun gane yare yana da kyau saboda kusancinsu da manzan Allah su salama kusancinsu ɗaya ne kusancin ɗaya ne sunan shi aliyu ibn abi talib sunan wannan aqilu ibn abi talib sunan ɗayan ja'far duk yayan abu talib ne kuma duk sun musulunta to me yasa za a dakatar da abin takaita abin ga aliyu shi kadai bayan yana da yan uwa a ce shi a suke da suke cewa dole zama khalifa shine aliyu to me yasa ba zai zama asilu ba me yasa ba zai zama jafar ba kun gane abun za mu gaya muku sirrin abun wata rana lizinci karatu idan ya zama aliyu kun lura da ke ko damun ba aliyun aka nufata ba ba aliyu aka nufata ba a wanda aka nufata shine husaini dama an faɗi aliyu ne domin husaini ya samu ka na ce muku husaini ban ce muku hassan ba kun gane magana ta da ke ko saboda da aka karya daular farisa da aka karya daular farisa ta yanzu an karya da abin da aka samu ya zama ganima kenan da dukiya da gonaki da mata da waye duk sun zama ganima wannan ji da ke ko to kwamandan da ya jagoranci wannan yakin da ya samu ganima ya ware kaso na mata da yawa ya ba mai husaini a matsayin shi na jika na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to da ya bashi su da ya bashi su husaini da ya tara da su sai suka haihu so shine shi'a maguzawan iran da yankin majusa wannan sai suka ce dole khalifanci ya takaitu ga 'ya'yan wa nan, husaini domin ya takaitu ga 'ya'yan husaini zai zama ya koma dai gida ne na 'ya'yan wannan matar da ta haifa hatta 'ya'yan husaini ba a jingina musu khalifanci in ba 'ya'yan waɗannan masu sarakunan majusa wanda suka ta haifa ba so abin sirri ne sosai sai ka tsaya kana so ka ji ganin mai yasa shi a suka makarkare ma husaini kadai ba su makarkare ma Hassan da Aliyu ba da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kun gane magana da kyau za ka iya maimaitawa to kun yanzu idan aka ce 'ya'yan Hussaini ne kuma su ma waɗanda ya haifa da wannan matar da ta fito daga gidan sarakunan majusa kaga gidan sarauta ta koma gida kenan a Yanzu ya ga sun makalkale dole khalifa ya zama aliyu ba wai don yana aliyu ba a don ta iso zuwa ga husaini kuma hata husainin mai yasa aka takaita 'ya'yan da iya waɗannan kaɗai ai ba iya ya'yan shi kenan kaɗai ba to ana nufin 'ya'yan shi da ya haifa da da wannan matar Allah ya tsari ya ce ina ganin eh, bunnan mulki su ta gilbin abi tsari yau mal juma'a ranar juma'a tutturahu ila jidarin masu al-gharbi ana shimfiɗa ta a gefen masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangaren yamma al-gharbi ta bangaren yamma amma ta bi janibil gharbiyyi ba kasance a gefen yamma ba faiza gashiyar infisa ta kulli hazulul jida idan abin nan inuwar wannan katanga ta masallaci ta rufe wannan tabarma da aka shimfiɗa inuwar ta rufe tabarma gaba ɗaya kharaja umar bin khattab sai umar bin khattab ya fito wa sallal juma'ata ya sallaci sallar juma'a ala malik sai malik ya ce wannan malik eh walidu abi suhaib ne yake muna da malik mai muwaffa muda da malik kakan malik to an ce malik wanne ake nufi kuma kowannen su karfe ne shi yasa a cikin baka biyu ko ba naku bai kawo baka biyu ba bracket naku bai kawo bracket ba bayana kausaini sai ya ce walidu abi suhai ko bai kawo walidu abi suhai ba naku eh bai kawo walidu abi suhai ba sai yake cewa sun manar ju'u ba da salatul juma'a sannan mu dawo mu koma gida bayan mun yi sallar juma'a fa naqilu qailata duha sai mu yi kailula baccin nan da muke yi bayan rana ta take sai mu yi shi bayan mun idar da sallar juma'a da muna yin shi ne muna yin wannan baccin ne in mun tashi sai mu sallar asar in mun yi bacci mun tashi sai mu sallar asar amma ranar juma'a sai mun yi sallah ne sai mu zo mi wannan baccin a to karka zai ka yi bacci kuma ya sallar juma'a ga mutum ya abin nan kenan to tambaya ta a nan yau yanzu yaushe suke sallar juma'ar kenan Kafin zawal ko da zawal ta ina ya zama da zawal eh inuwar ta rufe tabarmar wannan yana cikin yana cikin hadisai da ake ta magana a kansu da ake magana cewar yaushe ne ake yin sallar juma'a ƙabalar zawal ko ba da zawal da wannan hadisin ɗaya da hadisin da yake cewa mun kasance muna dawowa daga sallar juma'a sai ya zama na da ƙyar muke samun inuwa da muke ɗan makalewa sai ya zama na ɗan bin inuwa muke yi sosai a hankali ina fata mun gane magana ta da ke ko inuwar binta ake yi can can can mana inuwa ba ta riga ta sauka ba to ina son mu lura da kyau mu lura da kyau abubuwa guda biyu ake bukata abu na farko dalilin ya kai labari abu na biyu ka fahimce shi kuma ina fatan gane wannan da kyau idan muka fahimci zawali da ba'ada zawal da qabala zawal abubuwa za su zo mana da sauki wurin bayyace waɗannan batutu idan aka ce rana rana tana tafiya ne ba wai a tsaye take ba duniya tana zaga ba kuna ji da ke ko rana tana tafiya ne idan haka mahalicin ranar ya faɗa ya ce wa shamsu ta jiri limustaqarrin laha ita rana tana tafiya ne zuwa ga inda aka tanada mata sau daga rana tafiya take yi ba wai tana tsaye ne a wuri guda muke juya ta ba a yau shekara nawa kwakungu take ana agagada tana juyawa ne agada yanzu take tunga kenan ko tunga kuma ta kai mai tumbi mai tumbi kuma ta zago zuwa ungon daji ungon daji ta kai zuwa busu busu ta zaga zuwa dutsen kura dutsen kura ta keto zuwa begani beganu ta shigo ko ba ka wai dole sai ka yadda wai rana tana wai rana tana tsaye ne duniya tana zaga ta ne kuma haya zuke baka ji kana dan jiya kana dan shifting haka ba kuma ga dai abin da mahalicin rana ya faɗa yace tana tafiya ne to in rana ta taso tana tana yamma idan rana tana gabas za ga inuwa tana yamma ne idan rana tana gabas inuwa tana yamma idan rana ta zo tsakiyar duniya ta tsaya cik to za a ga gaba ɗaya babu wani abin da yake da inuwa kwata-kwata babu wani abin da yake da inuwa to sai rana ta ɗan gusa kaɗan sai ga inuwa ta ɗan fara bayyana kaɗan a gefen yamma inuwa rana tana ƙara tafiya yamma inuwa kuma tana ƙara girma tana ƙara tafiya tana ƙara girma tana ƙara tafiya tana ƙara girma wannan kenan ta karkata zuwa yamma in kuma ta fito daga gabas za ga inuwa tana ƙara rana tana ƙara sama inuwa tana ƙara raguwa inuwa tana ƙara raguwa ka lura da kyau ƙarfe shida da rabi na safe ai ba ka da ba inuwa garin ya tsaye saboda gaba ɗaya ba abin da zai ɗauki inuwa ka don inuwa ka ta haɗe da inuwa can ta haɗe da komai amma da aka kai ƙarfe tara na safe inuwa ta fara raguwa alamtar ila rabbi kai fa madda zilla kenan inuwa ta fara raguwa shi sai yafi inuwa ka doguwa karfe 9 na safi 9 da rabi 10 za ka inuwa tana raguwa 11 inuwa tana raguwa 12 zuwa 12 da dan wani abu sai ga babu inuwa saboda rana ta yi sawari to in za ka kafa hujja da cewar ya halatta a yi sallar juma'a lokacin sallar idi ne saboda ai sahabai sun kasance suna fito sallah da ƙyar suke samu inuwa da za su rabi sai wani lokaci inuwa ce ga tsaron ko'ina matsala ta farko kenan in dai karfe tara ne tara da rabi goma goma da rabi inuwa ce ga tsaron ko'ina eh yawwa saboda haka kaga kenan akwai kuskuren da ya gamata mutum ya gane ya gane tukunna wannan kenan sannan waɗannan hadisai kamar yadda malik ya faɗa ana ɗaya kenan da kuma yadda imamul bukhari ya faɗa a cikin shayil bukhari da ya zo ci a babu wakatul Juma'a iza zalati shamsu babin da zai yi bayanin lokacin sallar juma'a idan rana ta gushe daga sama lokacin sallar juma'a shine idan rana ta gushe daga sama babu yadda za a yi kace ka fahimci waɗannan hadisan sama da inna bukhari ya fahimce su ka ce ka fahimce su sama da inna malik ibn anas ya fahimce su ka ce ka fahimce su sama da inna sahabbai da tabi'ai suka fahimce su su ne fa da su suke sallan nan a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi a ce Umar ibn Khattab yayi sallah bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama qabala zawal sannan kuma yazo yana yin sallah kuma ba'da zawal sanar da hadisan da ake kawowa kan cewa wai ya halatta a yi sallah juma'a qabla zawal ba shi ba ne. a yana buƙatar fassara sai an fassara shi yi. kun shi fassara aka yi mashi in ku aka mai fassara zai iya ɗaukan wannan fassarar da aka yi mai kuma zai iya ƙin ɗaukar wannan fassarar da aka yi mai kuma rashin ɗaukar wannan fassarar da aka yi mai ita tafi ƙarfi kun yanzu na kawo mana wannan hadisi cewar ba sa yin kailula sai bayan juma'a sai wani ya ce ai ba sa kailula bayan juma'a ba sa ci abincin rana sai bayan juma'a wa haka shi mana dama abincin rana ne ai ba abincin safe ba futur shine abincin safe abincin rana arghada ba sa ci sai bayan juma'a dama sai a ce kuma suna yin juma'a kafin ne kenan a'a suna dawa masallacin juma'a sai su zo ba sa samun inuwa wazih kenan ya nuna suna yin juma'a ne a farkon lokaci duk malamai da suke sharhin hadisin haka suka bayyana wannan dalilin da kuke kafa hujja da shi akan sahabbai sun kasance suna dawowa sallar juma'a babu inuwa akan sun kasance suna da sai sun dawo sallar juma'a sannan su yi kailula biyu kenan akan sai sun dawo sallar juma'a su dinga bin inuwa jifa jifa ya nuna kenan ana yin juma'a ne da wuri ana yin juma'ar da wuri Anas ibn Malik kamar da imam bukhari ya kawo yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli al-jum'ata shina tumili shams yace Anas sallama ya kasance yana sallar juma'a ne lokacin da rana take karkacewa lokacin da rana ta karkace dan rana tana karkace Anas sallama yana fitowa kan munbari yana taharrin lokaci sosai da sosai yana taharrin lokaci sosai saboda haka akan wani kauli da yake marjuhi wani ƙauli da bashi da inganci da aula ne karka zo ka rubta sallolin mutane da juma'a ina fatan kun gane wannan da wanda iyadda a yi sallah ƙabalar zawal da iya iyadda a yi sallah ba'adar zawal duk da ba ɗaya musulmi sun yadda yin juma'a ba'adar zawal shine daidai saɓani ne yin ta kabalar zawal ko ba'adar zawal saɓani kun gane magana ta da kyau saɓani ne to ko kada kan bin ba suna ba ne ku lura da kyau ba suna ba ce yin sallar juma'a ƙabalar zawal ba suna ba ce saɓani ne balle ma mutum ya ce zai rayar da wata suna ne da mutane suka aka daina yi yana cikin suna ka rayar da suna ba suna ba ne ba ma wanda ya faɗe suna ina fata mun gane wannan ɗaya kenan na biyu kuma saɓani ne sannan saɓanin jimhurin malamai jimhurin malamai sun tafi akan cewar ana yi ba da zawal waɗanda suke cewa ma ana yi ƙabalar zawal sun faɗa ne amma ba haka suke yi ba ku lura da kyau da ya faɗi cewar ya halatta a yi shi kuma ba ba haka yake yi ba za ka so ka san shi ɗin ya yake yi duk da cewar ya halatta ya ce ya ai malawa ya ce ya halatta yana yi ɗaiɗaikun masa'il ne ɗaiɗaikun masa'il ne da mutane suke bi ɗaiɗaiku ne da mutane suke bi suke kafa hujja da su yace ai wani ya ɗauko wani sahabi guda ɗaya yace ai bilal ibn rabah ya yi laye da zakara tsogacin da sahabi ne ya halatta a laye da zakara ya ce ai muhammad bin sirin ya taba jin ƙurjewa a hannu ya ajiye azumi saboda haka in ka dan a hannu kawai ka ajiye azumi to haka da aka ci ana ɗaukan wannan Kuma ma zai ka ci to ai umar bin khattab ya karanta ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati famutu ila zikrillah kaga abin zai zama rudu kenan kuma ba haka ake karatu ba gaskiya nake ga ma gaskiya nake ga ma mun taba karanta wani hadisi da ku karshe kasan kitabul eh, wudu cewar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi huduba a cikin da yake cewa haza yawmun ja'alahu Allahu idan lil musulmi wannan rana ce da Allah ta'ala ya sanya muku idi ya sanya ta idi ga al'ummar musulmi to ɗaya daga cikin dalilan waɗanda suke kafa hujja da yin sallah juma'a lokacin sallar idi kenan ayi an sallama ya kira ranar idi to tambayar anan ita ce tana ɗaukan hukunce-hukuncen idi ranar juma'a tana ɗaukan hukunce-hukuncen idi ranar idi dai ba azumi ranar yin azumi ranar ma ba azumi ba ne ranar juma'a ba amma yi a ramadanin da ya wuce bai yi azumi ranar juma'a ba kenan da ya ce ana nufin idi ne na karamar sallah da babbar sallah to <coughs> da azumin ranar juma'a babu shi inda ita ranar idi ba a azumi azumi ɗaya kenan sanan na biyu ana sallar idi ne ana sallar idi ne kabalar zawal kafin rana ta yi zawali duk malamai sun yi ijima'i irin rana ta yi zawali ba a sallar idi ita kuma sallar juma'a fa ba da zawal ya nuna kenan ba za a firsasa hadisai a ce dole sai sun ɗauki ma'anar da ba su da ita ba ina son ku gane ba za a tilasta hadisai a ce dole sai sun ɗauki ma'anar da ba su da ita ba sallar juma'a ana yin ta ne bayan rana ta yi zawali liman zai fito ya hau mambari ne bayan rana ta yi zawali wannan shi ne sunna kuna ji da ke ko wannan ne sunna liman ya fito bayan rana ta yi zawali ya hau mambari a kira sallar ya yi hudu ba shi ne aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake nan ne aikin sahabbansa al-khulafa'ur rashidun shine aikin su shi sa Malik ibn Anas da ya tashi kawo wannan hadisin yanzu wannan hadisin farko na ma karanta hadisin Umar ibn Khattab hadisi na biyu kuma hadisin Uthman ibn Affan ne an وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن ابي سليط ان عثمان بن عفان madina الجمعه بالمدينه وصلى bi بملك قال مالك رحمه الله وذلك للتهجير وسرعة الصيف عثمان ابن عفان صلى الجمعة بالمدينة يا صلى تصلى الجمعة أبرن المدينة وصلى الأسرة بملل كما يا صلى تصلى الأسر أو نولي لأجل كرن شمالا يا صلى تصلى الأسر أو نولي لأجل كرن شمالا تو ينزو يا تزرر ستكي قال مالك سيماني وذلك للتهجير abin da ya sa har Usman ibn Affan ya iya sallar juma'a a birnin Madina sannan ya je sallar la'asar kuma a malal saboda yayi sallar juma'a ne a farkon lokaci wa sur'atu sayf kuma dabbar da ya hau tana da sauri Shi wanda ke nuna mana ayyukan sahabbai da tabi'ai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin juma'a ne ba da zawa mazhabin hanabila ne kadai kun lura da ke ko mazhabin hanabila ne kaɗai suke ganin halacci ya halatta ku lura da kyau ya halatta a yi ƙabalar zawal amma kuma ba a kan shi suke aiki ba kun gane bambancin a mazhabin hanabila shi ne suke ganin ya halatta a yi ƙabalar zawal amma kuma ba a kan shi aikin su ike ba suna yin aiki ne suna yin sallar juma'a ne ba a da zawal amma a rubuce a littafi za ga sun cewa ya halatta a yi amma kuma ba haka suke yi ba ina son ku gani kuma ku sace fahimta mutum ya yi karatu ya yi aiki na abinda zai hada kan mutane abin da ba zai tsindima ibadar mutane cikin rudani ba yana limamin juma'a ya zo ya danno musu sallar juma'a kabalar zawal gaskiya juma'a su tashi ga wani hali kuma shine sanadiyya jinkirin da za a yi kana da dama fa tun daga ba da zawal fa yanzu mu a nan mina zawal yana kama zuwa karfe nawa eh sha biyu da minti talatin da tara a waɗannan kwanakin wani lokacin sha biyu da ashirin da biyar wani lokacin sha biyu da rabi kullum da ke ko to kaga idan ka fara a lokacin kafa kana da damar kai hudu baka yi sala kowa ya samu a ka danno hudu ba tun kafin sha biyu kafin zawali kenan to gaskiya mutum zai sanya huɗubarsa da sallar sa cikin rudani kuma ya sanya ta mabiyin cikin rudani domin ya yi ta kabalar zawal kabalar dukulul wakci kuma wannan hatsari ne gaskiya a musulunci annabi sallallahu ta'ala bai yi haka ba sahabban shi ba su yi haka ba abin da aka rawaito daga annabi sallallahu ta'ala sallama shine an rawaito yana yin sallar juma'a ne ya hau mun bari da tsarar rana ta yi zawali da tsarar rana ta yi zawali sai ya hau mun sai mu koma kan karatunmu قال مالك رحمه الله فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد وإنما على العمل والفعل قال مالك رحمه الله لعل تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نجي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله yace falaysa sa'yu allazi zakara Allah fi kitabi tafiyar da Allah ta'ala ya ambata a cikin littafin sa ba wai ya ambace ta ne bi sa'yi alal aqdam tafiya akan kafa ba yana nufin shiri ne da aiki walal ishtidad kuma ba wai ya ce a falle a huta bane wa inna ma ana abinda abin sani kawai ana ya nufaci al'amala wal fi'l aiki ne na tafiya mutum ya dakatar da komai ya tafi zuwa masallaci wannan kuma shine mataki na ƙarshe har mutum ya zama na bai isa masallacin juma ba sai da aka yi kiran sallah na biyu kiran sallah na biyu to wannan ya riga ya kuskure kuma na faɗa mauna kiran sallah na biyu tabbatacce ne kiran sallah na farko tabbatacce ne a sunna ganganci ne mutum ya ce kiran sallar juma'a na farko bid'a ne mun yi wannan darasin tare da ku Usman ibn Affan ne ya kawo shi kuma ba a jingina aikin ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun da bid'a kai ba khulafa'ur rashidun ba ba aikin su ba aikin sahabi babu aikin sahabi ɗaya da za a ce bid'a ne domin babu wani sahabi ɗaya da ya taɓa yin bid'a sahabbai babu guda ɗaya da ya taɓa yin bid'a saboda haka babu sahabi da ya bid'a kuma karga manta in dai aka cire sunna me ake kawo da aka cire da aka cire da aka cire yin kiran sallah na farko aka ce bid'a ne sai kuma aka kawo jawabin da wani zai zo iwe firi khutba ko ba yi ta yana tun da kama ke tabar juma ko za a faɗe shi babu shi ba a taɓa roetowa wacewar abubakar ya yi kafin anu sallam ya fito ba a ce wai wa mutane na siya kafin manzo Allah ya fito ko a ce ga umar yana yi kafin abubakar ya fito ko ka taɓa ji ko a ce ga aliyu yana yi kafin usman ya fito ko ga usman yana yi kafin umar ya fito ka taba jin wannan duk abin da za ka faɗa duk abin da za ka faɗa ka faɗa ma liman ya faɗa ba shi sa ka fadi kutuba ba kowa ya zauna yi shiru ya nutsu za a ga musamman mu. wani yana gibari wani yana karanta ƙur'ani ba za ka samu mutane kowa yana shaƙi ayansa ba wani ya zo masallacin ne da wuri domin a wannan ranar ne zai samu ya yi cikakken ibada da yake ganin kafin ya saki irin ta sai wata juma'a kuma ka zo ka ka zo ka shi ka zo ka hana shi to da ka ba a rawaito wannan ba ka bar kowa ya saurara kowa ya abin da zai yi shi kenan kawai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kun gane magana ta da kyau ana daukan bayanai ne ana daukan bayanai ne a littafan da suke bayanin waɗannan hukunce-hukunce cewar wani ya faɗa cewar abu hurairah yana yi kafin umar ya fito ko tamim bin ausin dari ya matsa ma umar ibn khattab tamim bin ausin dari ya matsa ma umar ibn khattab cewa da Allah ya bashi izini ya danga yi duk waɗannan ana faɗan su ne a littafin tarihi kuna ji da kyau mu kuma yanzu wannan littafi ne na ɗaukar hukunce-hukuncen juma'a yawa yana da kyau a ce waɗannan masail mu same su ne a littafan da suke bayani kan hukuncin juma'a ba za ka taɓa samu a ciki ba amma kun a littafin tarihi ne komai zaka zaka dako yanzu zaka yanzu da muka garanta samudu ila zikrillah qira'a ce ko ba qira'a bace a littafin qira'a ne to da yanzu ba za ka kafa hujja da samudu ila zikrillah ba saboda qira'a ce amma ba a littafin qira'a ba ana daukan karatu ne a wannan littafin za mu yi magana da ku sosai akan wannan babu yana cikin kurakuran da ake samu a ilimi daukan matsala a littafin da ba nata ba kamar wanda wancan da yake cewa ya halatta a mata sama da hudu in zai kawo bayanin a wani littafi zai kawo barakallahu fi a kitabun nikah ko sai je na a alamun nubala littafin tarihi cewar ai wani ya taba yi wani ya taba yi ina son ku gane kowace matsala za ka ɗauke ta ne a littafin da aka tattauna wannan matsalar to a nan ne sai yanzu kaga can littafin tarihi ne suka faɗa sun faɗa sun wuce amma da sun kawo littafin da yi magana kan hukunce-hukuncen juma'a a nan za a tattauna ya yi wani ya mai magana ya bari wani ya yi ya daina wani ya yi kaza a nan za a tahariri a fayyace hukuncin yana nan ko baya nan amma tun daga gaba daya littafin da suke magana kan hukuncin-hukuncin juma'a ba su kawo maganar ba ya nuna babu su kenan ya mana ku lura da kyau Masu kowace matsala ana ɗaukanta ne a littafin kuma wannan abin da nake faɗa muku kuskure ne da malamai da yawa da du'ar sun samu kasa sun sami kasa yanzu misali a kasuwa a kasuwa kana neman sanin farashin abu kaza kowane ɗan kasuwa za ka tambaya ko ko a'a ɗan kasuwan da ke wannan harkar kun gane tambaya ta da kyau yanzu kana son ka san farashin shinkafa a yau muna da 'yan kasuwa masu sai da alayyahu kasuwa suke kaiwa masu sai da ɗanyen tarihu masu sai da bulawus masu sai da shadda masu sai da takalma masu sai da hatsi wa za ka tambaya eh yawwa a nan ka tambayi ne aka samu ciki amma ka ce wannan idan kasuwa ne ka tambaya kun fahimci magana tare da kyau so kowace matsala ana fahimtar ta ne a waɗannan littafan da suke wannan kamar yadda na faɗa muku yanzu za ka zo ka ce Allah ta'ala ya tsaye kun ta muwaffa fa mutu ila zikirillah ai ga ba littafin kira'a bane ba littafi ne da yake magana kan kira'at ba to in kai wannan za a ce ya afka saboda ka waɗannan ɗaiɗaiɗa kuma maganganun ina sanar da su kuma ne wata magana saboda ya kamata ne a kawo su cikin littafai da suke magana kan hukunce-hukuncen juna. ina ba ta mun fahimci magana to kaga na sai magana ya zama cikakkiyar magana amma a ɗauko a wani littafin tarihi da yake ana baka tarihi ne ba za ka kafa hujja da shi ba kun fahimce ni da kyau za ku sake maimaita subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la